على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا أشرين أكو ga watan shawwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai sha ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da shida. Guna wani matsalaci na Abin Talib babban dodo cikin zariya jihar mu kaduna a ƙasar mu ta najeriya allah ka zaunar da mu lafiya muna ci gaba da karatunmu na fiqhu muna cikin babin jami'u kala. wannan darasi namu shine na talatin da hudu a littafi afuwan hamsin da hudu Allah ta'ala kai mana jafara za mu tashi inda malam yake cewa wa man zakara salatan fi salatin wanda ya tuna wata sallah da bai yi ba kuma yana cikin yin sallar da yake a lokacinta wato mutum yana la'asar ala sabilin misali ko kana cikin wannan sallah ta madrid da muka yi yanzu sai ka tuna ba ka yi sallar la'asar ba to ya za ka yi malam yace fasadat alaihi hadhihi fasadat hadhihi alaihi wannan da yake yin ta yanzu ta baci wato ɗabi'an mu ɗayan adamu a mantuwa Allah ne kawai mantuwa wa na kana rabbuka nasiya kuma duk abin da ya kai da mahimmanci ba abin mamaki ba ne a mantar da kai a ta sallah kana ga kamar kayi ashe ba ka yi ba idan haka ya faru kuma har ka zo kana wata tsallar baya yi ne har ka zo kana wata tsallar sai ka tuna ba ka yi wadda ta gabace ta ba to wannan da ke yi ta ɓaci sai ka yanke ta sai ka yi waccan da ka tuna ba kai ba sai ka dawo bayan ka gama waccan ka yi wanda lokacinta yake ci yanzu kai ka in mun lura da bayanan da muka yi baya na matsalar wanda ya manta da salloli muka ce in 'yan kaɗan ne ba su wuce hudu ba to za ka wutar tv ka mai da wanda ka yi yanzu to balantana kuma wanda ka tuka kana cikin yin ta yanzu ɗin kuma akwai abin da filin nimba da aula to wannan ta ɓaci min ba da aula wa man fahika ce salati wanda ana sallah ko yana sallah shi kaɗai ko da liman sai ya ce da dariya a'adaha da wannan sallar ta ɓaci dole ya sake ta kaga shine mai risala afwan mai ya mana fada tace wala yadhaku fi salati illa ghafil la idi da mai diya da mai da da kuka da ake yi da ɗauriya kuka kurantar da Allah ayyukan da ba san da ruwa ya ce zartar da ita da wala karta ta walam yu'id al-wudu'a amma ba zai sake alolarsa ba domin dariya ke bata sallah ya bata alola in kana ma'a imamin idan lokacin da ya dariyar ba shi kaɗai yake sallar ba yana tare da liman ne kama da to ya shiga kurkukun liman a haka zai ci gaba da sallar sai ya cika sallar fata magirman ilimin ya yi salama wa a rabu daki da wancan zakan sharan don ya gane muhimmancin sallah kada ya sake aikata wannan mummunan aiki da ya aikata abin lura a nan wani lokaci gafallar takan ɗauki mutum ya tuna wani abu wanda ya auku a rayuwa ko dai a gida ko tsakanin shi da iyali ko tsakanin shi da abokai ko tsakaninsa da abokan mu'amala ko da yau aka haɗu abin kuma na mamaki na ban dariya shaidan ya zo ya nasara ya tashi tunanin wannan abu ya aji ya ɗanyi dariya komin ƙanƙantar ka Allah dai ta ɓaci kuma ya zama gafili ana mai wasa da a azamun ibadat Allah shi kare mu wala shay'a alaihi ne. to wani lokaci kuma mutum sai ya danyi murmushi shi murmushi sakin fuska ne da alaman ɗan baki. amma ba a fitar da sauti shi kasan murmushi kasan babu wani sauti da ke fita idan mutum ya ɗan yi murmushi a sallah to babu komai tsallasta ba ta baci ba wannan haifis salati ne. wanda ya hure wajen tsallasta da baki kuma yana sallah to da shi dai wanda ya magana da daya domin sauti ya fita an samu lafazi cizan an samu zance an gane aƙalla ka haɗa harufa kuma sauti ya fita kuma ya ba da ma'ana Allah ta baci da yawa wasu sukan yi irin wannan fa wa ya hasabu na huwa hayyinan wa huwa inda Allah azim suna ganin kamar ba komai ba ne nan kuwa babban al'amari ne ko ya ga ƙasa ko wani ɗan ƙwaro ya hure ko dai wani abu da yake ganin ya kamata ya hure Allah shi kyauta wal'amidu lizalika wanda ya yi haka da gangan mufsidin lissalatihi yin hakan na rasarwa sai mu kyayi irin waɗannan farafarai da ake aukuwa ga mai tsalla lokacin da ike sallah. ومن أخطأ لقبلته wanda ya kuskure gabas ga ƙibila haiti ɗaya nan ko ya mace nan kada ya zama sallah ya gane ashe wani gu ya nufa ba gabas ba ba inda kibilar take ba sai kaga bisa kuskure ne malam ya ce a adatil wakti inda lokacin da zai sake wata ko ana son ya sake wata sallar kyale waccan kalman a adatil wakti inda ba lokacin da zai sake wata sallar lokaci zai fita to waccan ta yi akwai ƙa'ida da mai ahadari ya ba mu yana cewa duk sallar da ka an ce a adatil wakti to mai da wannan sallar mustahabi ne ba dole ba ma'ana ana son ka sake in baka sake ba ko da lokacin da za ka iya sakewa ba komai domin tafiya akan ƙa'ida wanda ta haɗe shine Allah baya kama mu idan mun yi mantuwa ko mun yi kuskure ربنا لا تؤاخذنا in نسينا aw akhtana wannan yana daga cikin nau'in abubuwa uku da ba a rubuta ma mai aikatawa laifi mantuwa kuskure tursasa ta ka yi abin da ba kai niyan yi ba annabi ya ce Allah ya cikin rahamarsa ƙauke a an ummati talata waɗannan ukun alƙalamin rubuta zunubi Allah ya ɗauke mabawa in dai ba ganganci ba ne da mantuwa ne ko kuskure ko an sa ka ba yadda za ka yi sai ka saba ma Allah bisa dole ne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani ولكن من شرح بالقسم صدرا وكتب في قوله فهنا كنت كتب صلى شفا أقوي نجاسة أو على مكان نجسي ويصلى أولا بيجي tsari a nan kuma a rike shi ne da na gasa ba ko wajen da ya yi sallahu da na gasa ba ko jikinsa akwai najasa bai sani ba ko ya yi bisa kuskure ya manta a jikin shi ya tabbata a zagari yana hanya cin da ya da kuskure yi tsalla ko ya idan wannan waɗannan ba a da ne amma ya mutu akwai lokaci da zai koya muke to ka rayu kamar tawar ba a nema in yake da mukhtar da shi gari kuma kina ga wani abu da wanda ba da yamma ba ya mutu da kowa shi ma in ya tuna ai wannan ruwan ba shi da tsarki domin ƙa'ida na shafin ingancin Allah sai ruwa ya zan mai tsarki mai tsarkakewa alma'ul tahur to shi sai ya yi da wanda yake bai da tsarkin manajasa ne ma a sai an yi tsari a cikin ruwan kuma ba wani ruwa ne mai yawa ba daga ya nazartar da shi to zai sake sallah a lokaci idan ya gano cewa ruwan da ya yi alola da shi ba mai tsarki ba ne domin ƙa'idar alola bai inganta sharaɗi ne sai da ruwa mai tsarki ita kuma sallah ba ta inganta sharaɗi ne sai da alola in an ce hukuncin kaza sharaɗi ne ma'ana aikin da za ka yi ba zai inganta ba sai ka cika wancan shara'i idan aka samu halal a wancan shara'i da aka ce maka kafin ka yi shara'i sai ka yi kaza sai ba ka yi wannan abin da aka ce maka shara'i ba sai ka zo ka aikata kazan to wannan kazan ya tashi a kawai bai yi ba sai ka koma ka cika sharaɗi sannan ka taho ka yi abin da ya kamata kamar mutum ne ya ce ma yarinya nawa ne a kallon sadaki a ce dubu ɗari kaza sai ce mu shiga ɗaki ga sadakinki an gane? a'a tabbas sadaki yana cikin shanuddan aure amma shi kadai ne a'a shi a cikin shanuddan ma ya ɗanfi mafi ƙarfi a ciki siga shaidu shaidu siga saboda haka tun da baka cika sharaɗi ba baka ba ba a yi suka an aura maka ka an ba to sai a ce yayi zina yi zina ba ka taba aure ba a yi kula da ɗaya dari shi kuma a daure shi shekara ɗaya a gidan hali sun duk kuma aure kansu a su. an zama ba da ya ci kima me yasa ai ya ce ga sadaki kuma ya kai sadaki hatta wajen duka haɗu. to amma ina siga siga ya ci komi ƙarfi a aure na aura maka da ƴata kalla sai kuma ka ce ka ansa ne aure tabbata sai dai bai halasta yi ma'amalan aure sai an samu mafi karanci shaidu biyu adalai idan kuma aka aura ma wani ko an yi aure kan aure an saba ma Allah na biyun ba auren sunna ba ce na farkon ne auren sunna to amma in an samu siga malam mudi ya auren malam bala es sababiya malam bala ya an auren badiya sanda da buba sun shaida amma ba a ambaci sadaki ba tonan da abin suka yi na mu'amalar aure sunna ce ina fatan an fahimta saboda waɗancan sharuɗa biyu suna da ƙarfi ba ne a aure bashi ba a ba da ko kwabo ba a tasa gata ga cikin amfani gona kila manomi ne am sai ya hada da suna ba shi ke nan ba kuma halcin an ambaci sadakin ba hankali ba ta kuwi da yana kafan wannan saboda ta ba an koma abin da yake gudana a irin al'adar saboda akwai lokacin da ake hukunci da al'ada don abu da babu nasi, babu shaida ko sai a koma al'ada an gane? a? namiji ne da matarsa suka zo suna gaddama mata ta ce doki na wani ya ce a babu fa dokin ki bane doki na ne duk hanyar da za a ji na shari'a a gane mai doki a masa za a koma al'ada wace ta doki <laughs> eh mai gida yawon mai gida to amma sai ana rigiman gado da katiba <laughs> عدم ina yanzu ina sake kula daban mai ɗakin shi nan in ana gajama a kan takobi da turmin tata Thank you. nan ba dan ce na san da Allah ya kai ai in bin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai amma ko da Allah ya kai au amuhu au rihu aada salatuhu abada saur Allah kuma wannan tawadda a Alula ya yi da ruwa ta gayyara launuhu amma launin ruwan ya canza au ta'amuhu ko ɗanɗana ruwan ya canza huhu ko ƙanshinsa ya canza don aka samu ɗayan canjin nan uku kuma kai alola da shi kai sallah a ada salatahu abada to har abada wannan sallah sun kama da ta waudu ahu kafin ka kuma sai ka sake alola domin alma'ul tahur shine alma'ul ladhi lam yatagayyar bi shay'in an gane ko launan wa ta'uman wa rihan wanda bai tirkita ba bai canza ba da wani abu shi launi ko ɗanɗano ko ƙanshi yana nan a ɗabi'an shi ruwa kawai bambancin da malamai suka bambanta suka ce akwai ƙahirun akwai mutakar akwai ruwa mai tsarki amma shi ne a kansa yake da tsarki ba zai iya kau da najasa a samu tsarki ba akwai ruwa wanda yake mai tsarki kuma zai iya kauda najasa a samu tsarki shine mai tsarkakewa tahur kenan shi yasa sahabbai da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukan hau jirgin ruwa a teku mukan ɗebi ruwan sha madaidaici don guzuri har mu fita Ka in tawadda ana bihi a tashna afana na bihi suka ce to wannan ruwa da mukan ɗiba a janka dan sha idan muka ce lokacin sallah ya yi za mu yi alola da shi to za mu yi alola da ruwan shanmu ba masa na sha Kasa ruwan teku bai shawuwa saboda gishirin shi haka dai za mu yi alola da shi mu shaƙi shi mu haƙura annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce tsahurin ma'uhu wa tsillin mai tatuhu ruwan teku mai tsarkakewa ne kun gaje ce tsahirun ba ya ce tsahur an gani koma Allah ta'ala ya ce wa an zanna mina sama ima'an tsahura an fahimta? to sai annabi ya ta ai ruwan teku ana wankan tsarki da shi ana alola da shi kuma ana tsarki da shi tahurun ma'uhu har sai ya kara da fa'ida cewa dabban da ke cikin ruwa ko ta mutu halal ne ka ci in dai ba ta rige ba ne zai ta zama guba in dai komin girman kifi ko wata dabba ta ruwa kasance akwai domin ya ba. haushe ma yakan yi canji ya ce wai akwai ɗan ruwa mutum ɗan ruwa san har yara fa an kashe in an haifi ɗa da murguje jan kai sai a ce ɗan ruwa ne sai a kai shi ce ko a jefa a ga wuri an mai da shi gidansu sun kashe yaro an fahimta shi wanda aka ce mai tsarki ne malamai suka ce to bambancinsu da mai tsarkakewa shi ne wanda wani abu na halal ya shiga cikin shi ya canza kamansa kaman gari kaman zuma ya zuba a ruwan ko wani abu dai wanda duk za ka kawo wanda dan adam an halasta mushi amfani da shi wannan tsahirin ne mu mutashir za ka yi istimali da shi fil'adat adat wala a bil ibadat za a yi amfani da shi a ayyukan al'ada na yau da kullum za a yi girki za a yi wanki da dai sauransu ko wanke-wanke amma a abin da ya shafi ibada ba za a yi ba to kaga irin wannan ruwan shi ne za ka ga launin shi ya canza ko ɗanɗanansa ya canza ko ƙanshinsa ya canza sai dai malaman fusihu suna da bayani suna cewa kada ya canza da abin da yake wajen zamansa ne matabbatansa saboda idan ka je waje jan ƙasa ce gaba ɗayanta yana da wuya ka wani wajen da ya wuce wajen jan ƙasa da ya ce sannan ruwan ya tana kada ya yi da iya millan ya ta ga wani abubuwa ne da ba ka iya ma ba da shi yare ba samu shi a waɗannan abubuwa shi ma za ka ibada da shi kamar wanda yake bai zauna a mazauni irin wannan ba na fatan amfahinta akwai da sukan zaƙe a ce kowane irin ruwa za ka iya alola da shi ko launin shi ya canza ko da ruwan coca-cola ne ko na zobo ka ga wannan an yi shishigi an saba ma abin da aka sani a shari'a Sai wani bawan Allah wani matashi a lokacin yanzu ya manyanta ya yi littafi ya zuba a littafin sai ya min ya ce da Allah yana son in karanta in sa hannu ni ma na nazarci littafi. yana ce mun gashi ma na kai ma marigayi a shek adam ya sa hannu lokacin yana da ranshi na ce to na hanki littafi na so karanta littafi sai na ga irin waɗannan abubuwan jirge sai ma na fasa karanta na tashawa na iji da dawo ya ji me ake ciki bayan wani lokaci na ɗauko littafi na mashinuni na ce ka ga ka ga kaga ka ga kaza to ni a fahimta ta ya saba ma abin da muka sani a shari'a idan kana son in yi bayani littafi ne nagartacce har in sa sunana da hannuna to sai ka cin waɗannan abubuwa malam wani fa ya sa na ce e? ai ya sa alhamdulillahi ta gama ni wafi ne ba bukatar in sa <laughs> ba sai ka wadatu da shi ba ta ina so ka sa ni ce sai ka cire da dai an shi littafin ban sake jin motsin shi ba abin bakin ciki sai bayan shekaru sai muka haɗu da wani ɗalibinmu da muka yi karatu haka a irin kwaleji ne yake ce mu malam na ce na na'am bayan mun gaisa dai hakan nan da abubuwa sai ce na ga wani littafi ya bani mamaki kuma na ga da sa hannunka in ce wani littafi da ya ce littafin da wani ya yi mai sunan wanda ya littafi kuma ana maganan za a yi alola da coca-cola za a yi kaza za a yi kaza na ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'una da na kaji kaji kaji yadda muka yi kaji yadda muka yi da shi to daga nan ma sai na gane anya shi ma malam jafar ba ya yi mashi sayayya ba ne <laughs> domin na yi mamaki tsakani da Allah da ya ce ya sa hannu ne shi ya sa hannu gayi nan gayi nan na ce to ni dai ba zan sa ba saboda ya saba ma abinda na sani a babi na fitahu da shari'a ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga akwai wajibi ne mu zama masu amana a ilimin kada mu manna wani abu kawai don son zuciyarmu Allah ta tare mu baki daya to ya a ba Allah dai sauki akwai na'am na'am eh eh eh ƙanshin hayaƙi ko na abu a wannan babu komai domin lalura ce wanda yake ba yadda za a yi akwai wanda ba zai iya wanka da ruwan sanyi ba kuma suna da yawa musamman musamman waɗanda shekarunmu ya ɗan tura ba haka ba eh, mai ƙuruciya bai damu ba ni yanzu in ba ya zama dole ba ba yadda za a yi in wanka da ruwan sanyi ainihin magana ce ta bayani abin nan ko a lokacin da aka yi an yi da komin hunturu ba na ɗumama ruwa komin hunturu ina gaya maka sanyin nan kasan katsina da kano sun ɗan fi mu in ana sanyi to amma ina tabbatar maka da safe ma shawa nake saki in tsaya kawai a ka kaga ai lokacin abu a yi shi yanzu ina saki shawa ai sai zama shawa in ba zafi zafin gaske ba ana zufa nakan yi wani lokaci amma ka ko tambayi irin zafin gari da ake yi a lokacin to sai in yi amma irin wannan yanayin kawai watsa ruwan sanyi a kan ne in ja mu kai na aiki <laughs> amma kuma ka san baiwa ce wanda ma ya fi ni sai ya yi eh, wani ya ma fi son ruwan sanyin kuma ya manyanta fiye da ni ni ne dai kawai na faɗi nawa Allah ka sa mu dace haka ma na ji kamar malam yusuf yana ce shi ma da na sanyin kana yin abinka to ga gani ko ai baiwa ce kowa da yadda Allah ya yi shi ake ne ne? tolo a tsaya a yi tambayoyi? to ana cewa akwai tambayoyi bari mu tsaya mu ansa su da yardan Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi mana muwafaka sai mu tashi wa mukhsisa fil jam'i bain al maghrib wal isha'i lailatul madari muna fuskantar damina ko ba da sallar maghrib da isha'i zamu fuskanta matsalan da muka yi ta faɗa a kai ko Allah ka datar da mu da dai akan daidai to malam sai a duba tambayoyin bari na ko maka abin magana masha Allah malam kace Allah shi gafarta ma malam wai shin a matsayina na uba ina da damar tilasta wa ƙyata budurwa auren wanda ba ta so idan ya halasta ne da nika da al'adun da ba to a matsayin iyaye duk uba na kirki yana ƙasa fatan alkhairi a rayuwarta a tana gidan shi ko za ta gidan mijinta inda muke samun matsala babba a wajen tarbiyyar da aka ba ya idan an ba ta isasshen tarbiya ka samo mata mijin da ya dace ba zai taba zama mata matsala kuma ba za ta taba jidewa ba domin waɗanda suka ci mu sun yi haka sai dina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya ba da fatimatu esra da sai dina ali kuma ba ta ce ba ta so ba sai dina umar in za ku tuna lokacin da haka ita ta yi zawarci ne amma da kwamiciyarta wanke kafa ya yi ya je gun amininsa saye da na usmanu ai ba da shawarar ta yaje ba ya ce ma usmanu radiyallahu anhu da hafsa ina ganin kun dashi in aura maka ita sai da na usmanu ya shiru ɗan sai ya ce ba na jin a tsakanin zan yi aure da ta ci kara a gwiwa ba ya tafi wajen abu abubakar bayan sun gaisa ya ce masa ga ‘yata hafsa na kun dace ga ita na abubakar ya yi shiru bai ce e ba bai ce a'a ba hadde suka gaji da aka yi ɗan zaman kuda sannan bayan zaman ƙuda aka yi salama to ka gani ba su suka zo suka ce suna santa ba kuma ba ya ce za ni gun wane da wane ba yana nema mata nagari ne kuma da yake suna da tarbiyya ba yadda za a yi a kama su miji jijiri ina fatan an fahimta wannan mu daga tushe ne shi ya na kawo wannan wanda duk kun tana sanwa ne kawai bayan wani lokaci sai manzon Allah ya ce a yi mashi maganan hafta to daga baya da sayyidina Usmanu. da sayidina abubakar Allah ya ƙara masu yadda sai suka ce da ya sa su daban-daban fa ya ce abinda ya sa na ce ba na tsammanin in aure a ɗan tsakanin nan wallahi ina son haka amma na taɓa jin annabi ya ambace ta da sunan aure sai abubakar shi ma ya gaya ma umar haka duk kowannensu sai ce bayyuwa mu ji wani sirri daga manzon Allah bai ce mu faɗi mu faɗi ya ji masu amana mana kai da kawai an kata an kai je ka ba yi wani bayyana kuma Allah ba ta yi wa ba kuma rike ba kada Usman da yake yi yana jin ɗan tsakanin nan bai da cikin aure ya ji ba ka ce mun e ba ba ka ce mun a'a ba kamar na ka maka tunku ba ce wallahi ta gana kan kuwa wani bolo da ta gajiya ka a duniya na kawo da na duka Kuna sha'in tana tarbiyya ba ta ji da nema umarnin ubanta domin ba zai kamata abin da zai cutar da ita ba ta wannan ɓangaren kenan a in ka koma abin da suka harfi ke kai wajen ya da ina da malikin sa yana yi wajen wanda ko ya bayyana Allah da idan da sai ya nemi shawaran ta sauje ta ce na'am kin ga yanzu dai ya kamata a ce kaza da kaza da kaza to kuma ga yakubu yaron kirki ne mai kaza ne mai kaza ne mai kika gani ita dan sun koyar da kai in wanda za ta iya magana ne kowa da irin alaƙarsu da iyaye ya cewa ba an wannan abin sai an nemi shawara ta na isa ai abubuwa na hannunku ne ikonku ne kaga ta yadda kenan aka ce in ta yi shiru a sukokin riba shi ma shiru yadda ne wata in ƙasan cakalin ƙasa da tsinke ina hamana isa aure ne babba na to tana so shi kenan aka ce ko kuka ta yi kukan yana da ma'ana biyu sai a sa a taɓa hawayen an yi a da ɗan in an hawaye da ta ƙiyayya ce sai a wata ka hawa sun wannan bayani ta ko ba zama umarninta ake nema wa kike so ya zama mijinki a ce sanda shi kenan sai a ba sanda sai dai da bazawara da budurwar idan duk suka ce na muke so sai ya zamba na gaba sannan uba kuma yana da haƙƙi ya ce a'a saboda dalili kaza saboda dalili kaza ki zai faɗi nazari in kuma sun ba mu dama mu kama ki nazari ina fatan an fahimta wannan shi ne abin da yake daidai annabi a hadisi karara yana cewa ba a aurar da mace budurwa sai an nemi izininta ba zawara a nemi umuna. kuma kuma yanzu mara da ke tafi yarinya za su zama shiri da yaro hadiyar ce ta yi. iyaye da sani ba to ita kuma mace hankalinta ragagge ne wani kafa huda kawai zai ba ta sha'awa wallahi ce kaga karkata hulan nan da yake ya lankwasa ta wallahi yana ban sha'awa wani janisin ɗin da yake yi zai ba ta sha'awa da dai abubuwa daban-daban wanda yake nan da nan sai a ɗauke hankalinsu a kan abubuwa waɗanda yake wasu ma ba na gari ba to shi yasa aka ce uba na da fawa ko da an ba ta dama ba ta kawo wanda yake ya cancanta shi ne kuka haɓu suke ce masa kufu'un wanda ya dace da ita addinance a ɗabi'ance idan ko ba ta kawo irin shi ba ana iya jan daga ka ce ba za ka ɗaura ba saboda annabi ya ce idza atakum man tabawna dinahu wa khuluquhu tazawwijuhu ku iyaye ko da 'ya'ya sun ce suna so aka ba kuma iyaye na su fawa don wanda kuka yarda kuka aminta da addininsa kuka aminta da kyawawan ɗabi'unsa ku aura masa bi ma'ana in ba ku aminta da addininsa ba ba ku gamsu da kyawawan ɗabi'unsa ba kada ku aura masa saboda nan ma fitina ce amma yadda in aka ƙi ba wanda ya cancanta fitina ce Allah shi kyauta to kila bayani na zai nuna mana mahangan musulunci shi yasa na faɗaɗa saboda abubuwa yanzu sun taɓarɓare ta ka ga ɗaya da ubanta a kotu gashi nan da yawa yana aukuwa yanzu maganan da nake na tuna uku ba ma ɗaya ko biyu ba yawa wasu ma mun shiga cikin maganar amma ta butsare kawai sai aka ji kira uban a kotu akwai wanda ce haka aka kira uban a kotu ta ce me take so ta ce ita wannan take so kuma ɗan shaye-shaye uban ya ce to ni ba zan aura maki shi ba saboda na san wane ne shi amma duk wanda kike so na gari faɗi a aura maki ya ce sai dai shi ya ce to shi nan, shi ya a hannun shi duk wanda zai ɗaura mata ma in an a ɗaura mata ba hannun shi kuma ba ruwan shi ƙarfe alƙalin ya ɗaura mata a wani. tana da ciki wata tara yi mata saki uku wannan a zariyar nan aka cikin garin nan eh, ba a faɗi a ce anguwa kaza gidan wani wallahi da zan faɗi da yawa ma kun san uba da yawa a nan kun san uban kaga shi yasa ba a son saba ma iyaye ai da ana ganin da jahilci amma kuma wannan jahilcin a wannan ɓangaren yana da fa'idoji da yawa da ba ma mace ba namiji ma auren dole ake mashi ta ce kawai ke kaka gaida abokina malam wani shi ke nan abin da za a ce mashi akwai wani alini na yana nan da rayuwar shi a garin nan muna cima irin wannan ya ce tsamina na farko mahaifina ya ce ka je ka gaida na malam wani ya je gidan ya ya zauna ya gaishe shi baba ina wuni lafiya lafiya lau baba ne ya aiko ni in gaishe ka ita a ah, yana lafiya lafiya lafiya duka da gaisuwa sai ce ina zuwa <laughs> eh ai maimakon ya ga ya dawo sai ga budurwa ya zo yi zama kan samu ne ya kamar dandan ba ya da yin kamar da ke gaya wani ne ya kare mana kuma tashi ya dawo gida to ba a yi an gama kuma da cewa kashi mariya yi gani na'am eh da muka ji cewa a da an so a haɗa shi aure ya so ya nemi wani aure da ke da ba da aka zo magana ne

سبحان wanda ba abin shi ba to ya gani ko ba ta gani da kowa ya bi a bi shi shi ne abin da bahaushe yake cewa kowa ya bi a bi shi alaikum salam to na'am hmm. Haka. ba ta kula nan nan yana jin jami'i maimakon ba shi kadai yake yi ba kuma mafi dacewa idan da mahaba a masallacin ya koma alhaba ya tsallashi idan ala ya taimake shi cikin natsuwa ba da gaggawa ba ya gama tsalla ba a gama ba ko aka a ɗaya ya samu alhamdulillahi shi ya fi daidai kila kun ga abin da alhaji ya faɗi maganan maga muka ne wanda ya fi na tsalla wadda ta gabata yana sallar da kake yanzu aka ce sallarsa ta ɓaci sai ce to in yana cikin jam'i ne fa ya kabbara sallah da liman ana yin isha'i sai ya tuna bai magaruba ba sai ya yanke ce to zai tsaya a sahu ne ya sallar shi ko ya za a yi kuma in yan ya gama da sauran liman bai gama ba zai iya bi shi shine na ce maimakon ya tsaya a sahu ya sa al'umma suna lafiya sai ya je mahaba inda ba jama'a ya yi mazarubar shi idan Allah ya sa ya gama liman bai gama ba amma da shanak'in ya yi da natsuwa kada son ya kama liman ya yi bura-bura an ne ko in ya yi da natsuwa ba laifi ba ne in ya ja cutarun suwa da jajjerun tsorori don fatan ya samu liman wannan babu aini ina fatan an gane ya kamanta ina a fainaka ya hada da kulhuwa an gane to in ya gama sai ya zo kuma ya bi sahu inda ya tsaya shi kenan وعليكم السلام salam wanda ya yi dariya ana tsalla tsallarsa ta ɓaci kuma ta mada yi salatihi kuma fa'a a ahada wani tsallarsa ya ya aiki an yi

ko ya zauna hmm. wato na fahimce ka kyale <laughs> a yana cewa liman ne ya haɗari ita shi ta a samun mutane ya ba shi kan shi ne daidai domin a fitar da mutane da mushila wannan shi ne ya fi daidai in za a ce yana da hadisi nan zan ƙara sallar da ran da ke mari da biyu wata majalisa da ba a yi tsakanin kiyama da ya tsara ƙaidan da kallo ko wani abu na wani amma yadda mutum yana da makashi ba kuma sai a ce dole sai wani wani makashi kware ne ta sa na yi kuma ba wani na'ibi sai a samu wanda ya ci cancanta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu lalura ya ce muru a babakar fali falisalli bin nasi wannan shi ne daidai yawa ai ba numfashi ba ne a ce sai liman ya yi to da Allah daga malam sai kai sai shi rufewa eh insha Allah na'am na? na'am aure haka hmm. Hmm. haka Mm. na gane to malamai suna cewa biyayyar da aka yi ma mahaifa suna raye kushi shi ya fi cancanta a yi bayan wasu wasu amma fahimta saboda haka akwai cikin salafus salih wanda matarsa ce kai masa biyayya a kan wani abu da ya masa sai aka ce kin huta ya shi ya mutu a ce yiwuwa in masa biyayya yana raye kuma in saba masa don rasu iyaye suna da haƙƙi a raye ko a mace cikin haƙƙi da yake ta zarce bai halarta. ka rasa abin da mas'ala yana mai yana mun kuma tsawon salma bani a ɗaki da shirin abokansa dole ka mai da su iyayenka umarni ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam babba a cikinku don da yayya ya ba in har za mu cikin da ba mahaifinmu kuma muna biyayya don yana raye ingancewar biyayya ya ina fito tabbas ba mu yi biyayya ba mun saba masa kuma muna cikin masu fadawa cikin da yi muna fatan mu fadakar da junan mu dan da yawa yana aukuwa Allah shi fata sai na biyu na. haka ke duk kun ji abin da ya ce ko? wato wannan matsalar a gyara kamar yaya inda shi masallaci ba kofi ba ne da za ka kankata shi kun gane nufi na? idan mai yiwuwa ne an tabbatar da bisa kyautata zato domin ai hasashe ne duka ba tabbas ba ne yanzu nan duba mun amanna mun zuci ka'aba ba ne Ko saitin da muka yi da za a samu kibiya ba kwana zuwa ka'aba kila ba za ta ma yi kusa da ka'aba ba kila an gane abin da nake nufi shi yasa ba a matsawa da yawa in har an ka fahimci haka a shimfiɗan ana iya kai kaitawa shi kenan an huta ba za a ce a rushe ƙibilan ko ai kaza a kamar yadda na ce ba kofi ba ne da za ka ɗan juya shi kuma ba kowane masallaci ne za a rushe a mai da shi cikin daɗi ba da an fahimce ni mun bayani wani lokaci baya a nan game da hukuncin fuskantar kibila muka ce akwai wanda yake zama wajibi wanda in haka shi wanda yake cikin masallaci yanzu mu kaddara ginshikin nan na gabana shine igila saboda haka in ban fuskance shi ta yadda da zan tafi zan kokare shi sai na bi tsaya a inda zan bi ta gefen shi ba ni da sallah ko da zan gege shi kuma kila an fahimce ni wannan haƙƙin wanda yake masallaci wanda yake cikin garin makka kaga ba daidai yake da wanda yake cikin masallaci ba amma yana hangen ka'aba ko yana hangen ginin da ya tabbatar da saitin ka'aba ce shi ma zai saitin wannan ginin dole ne da za a ji saitin shi ya taba gina ya ji ta gefe shi kuma iko da za a yi saiti ya zo ya bi ta gefe sallarsa ta yi mu da muke nisan duniya hasashe ne malam kokari ne ishahadi ne kuma ko ka za na'ura ba yi na'ura dan adam jirba ta dan adam zai iya dacewa zai iya kuskure ina fatan an fahimta saboda haka ba a cewa dole dole sai ka tunkuye shi daga zariya an gane bayani na kila an fahimce ni to irin wannan shi ne za mu ɗauka idan har jama'a waɗanda suke masana sai suka ce masallacin nan ya ɗan karkarce da ɗin ka'aba to in har zai yiwu a shimfiɗa za a iya gyarawa yanzu sai aka ce mu ya kamata ya ɗanyi haka ne da shi kenan tun daga shimfiɗar liman sai a kai kaita shimfiɗin da suka biyo baya sai a kakkaita a kakkaita a kakkaita ko da ginin a haka ne ai ba ginin ne gini kawai ya yi mana shelta ne kariya ne amma inda muka fuskantar mun fuskanci inda ake nufi shi kenan an huta irin wannan matsalar ya taso a kaduna ba aka yi ta ana da rurin shamsallatai don an rushe wani yaƙi ne take da shi an sa a kan daidai na'am na ƙarfe na'am haka amin haka gaskiya ne hmm. hmm. hmm. yaji haka yake hmm. haka yake kuwa Thank hmm. you. Hmm. amma ta da yayin na ina son ta a ta sai ba ta wala ita yake da ba sai ta tsara da ake magana ta da yake magana kuma ake dawo har lokacin da za su ba ta ne ya dawo majalisin babanta kake tambayar da yake karanta wannan saboda dalilin da ta samu duk da da ba ce wani sun wani sun abu ya fara ba su gaji zama koma makaranta ba abin da ba Ɗahai hmm. Kuma wannan yadda take magana na sa'idu bin Musayyib hatta Khalifa ya nemi a bashi ya ba yarsa shi. wanda yake walil ahad ne a lokacin kuma shi ya zama halifa bayan mahaifinsa sai ba almajiri wanda sadakin marara ne aka yi da ilminta ana cewa a lokacin ka samu kyakkyawa kamanta a madina sai ka yi da gaske ilimi kuma kowane fanni ta shi kan maza ma ba mata ba amma mahaifinta ya aurar da ita kuma cikin dare ta kai gidan ne salama wa ne sake sai da ita ya kasa gane sai duhu yana bude kofa sai ji ana tura mashi ana kama kayanka ku shiga gida kuma lafiya lau to rashin tarbiyyar ne mai rauni mun saki 'ya'ya galau-galau yasa da yawa suka zama 'yan tiktok ba kunya ba tsoron Allah suna ta abubuwa malam kai ka ce ba su san menene la ilaha illallah ba wallahi sosai mun kula da galibin tarbiyya kwarai-kwarai da gaske to in ba a yi tarbiyya mai kyau ba aka yi rashin sa'a ita kuma ta kitu idan ya buɗe akwai kuma ka ce za ka nuna fawa na uba shi ne ake zuwa kotu Allah shi kyauta wani kuma jarrabawa ce ya yi iya tarbiyya an so a jarraba shi ba da zai yi Allah ta kare mu da da muhimmanci an malamai suka aliki daban-daban to Allah ya sa mun dace Allah ka yafe mana zanubanmu ka dafa ta mana laifukanmu Allah ka samu cikin allazina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanahu ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم Lord,